الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan majalisi mai albarka musamman ma wannan ranakun da muke karanta wannan littafin da yake fayyace mana a aƙidun shi'a wanda suke yaduwa a cikin al'umma su zamanto musu guba su halaka a nan duniya da gobe kiyama Allah ya rufa mana asiri to yau muna 26 daidai ko ko da bakwai 27 daidai ga watan jimada a saniya watan shida kenan na kalandar musulunci na shekara ta 1437 bayan hijiran siyayyen halitta annabi mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi daidai da biyar ga watan hudu na shekara ta 2016 miladiya shida shida ina fata Allah ubangiji ya samu dace idan yan uwa ba su manta ba a makon da ya wuce mukan ɗauko kidun manya-manyan sahabai da 'ya'yansu wanda su a suke ce su ne asalin limamansu irin su sayidina ali al-hassan da al husayn da ƴaƴansu da jikokinsu wanda su shi a suna ce su ne limaman nasu wanda fa duk wannan abinda naɗin da aka musu fa ba su sani ba ba su san yan shi'a sun musu wannan naɗin ba sun ba su wannan makamin cewa su ne mukaman cewa su ne limaman su ba su ba sani ba fa tamkar yadda kiristoci suke cewa annabi isa allah ne dan allah ne cikon allah uku alhalin ba saƙon da ya zo musu da shi ba sai da ya mutu suka yi kirkiro waɗannan abubuwa to haka nan ma fa waɗannan bayin allah da ake danganta waɗannan aƙidu zuwa gare cewa su ne limaman su goma sha biyu ba su ma fa sani ba fa kuma aƙidan su kwata kwata kwata kwata ba ita ba ce to shi yasa tunda sun ce su ne shugabanninsu sai a karanto mana alaƙansu da junansu tunda kun ce Ali ne number one imam ku Hassan da Hussein ne to sai a ɗauko mana aƙidunsu da maganganunsu game da Abubakar sai a samu nasu daban na ‘yan shi'an kuma masu cewa su ne nasu daban a ɗauko mana aƙidansu game da sayidina umar mu ji aƙida ce ta girmamawa da darajawa amma su na yanzu kuma daban da wannan ce sa idan muka karanto muka ce shugabanninsu bi ma'ana wanda su ɗin suke rayawa ce shine ne shugabannin sai mu kawo maganganunsu da aƙidansu game da waɗannan halifofin sai ka samu su kuma ta sha bamban da wannan ina fata an gane suna la'anan sayidina abubakar su kuma wanda suke shugabannin nasu suna daraja shi suna girmama shi suna faɗan alkhairi a game da shi kowa yana fata ma ya mutu a irin hali da ɗabi'u da ayyuka irin na abubakar to ya aka yi na can suna yabawa ku ko sun ce su ne shugabanninku ku kuma ku zo kuna saba kuna la'antan wanda shugabannin naku suka yaba masa to wace irin shugabanci ne wace irin aƙida ne wannan ina fata an gane ko idan na ce shugabannin nasu ba ina nufi yan shi'a ba a'a waɗannan yan shi'a da suka zo daga baya baya ne su ne muke cewa na baya ina fata an gane ko to a makon da ya wuce in ba a manta ba mun karanta wato aƙidunsu game da abubakar siddiq da aƙidunsu su magabatan su sayidina Ali da ‘ya'yansa da jikokinsa da suke kyau su ne jerin gwanon limamai goma sha biyu ɗin za ka samu al'amarinsu daban da na yanzu ɗin to shi yasa yanzu a za mu ɗan yi reverse kaɗan mu tashi a tambaya ta ɗari da hudu mun karanta ta amma don mu samu mu jona gaba mu ji daɗin jona ta ma aqidatul a'immati fi Umar bin al-Khattab me aqidan waɗancan shugabannin nasu irin su sayyidina Ali da al da Al-Husaini da ƴaƴan su din me aqidan su game da sayyidina Umar radiyallahu anhu bi ikhtisar a dan takaicewa takaicewa malam yace to qala aliyu ba aliyu shi ne number one ɗinsu da suke cewa ne shugabansu ba to ga abin da ya faɗa game da umar ɗin qala aliyun radiyallahu anhu ga abin da sayidina aliyu allah ubangiji da shi ya furta ya faɗi game da sayidina umar radiyallahu anhu ya ce wa waliyahum bayan annabi da abubakar radiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam bayan sun rasu wanda ya biyo bayan su in waye kenan umar wa waliyahum wali bayan sun tafi sai wani shugaba ya biyo baya ta a kama ya tsaye dokokin Allah yadda ake bukata wasta kama shi ma ya daidaita akan adalci da gaskiya da sunna hatta baraba dina bijiranihi har muka ce addinin musulunci sai da ya samu shimfiɗa da walwala da yabanya da yaduwa a zamaninsa wannan maganan ku duba nahajul balaga littafin da su ɗin suka wallafa suka ruwaito wannan yabawan da kansu nahajul balaga ɗin shafi na nawa 504 da bakwai. babul muhtari min hikami amiril mu'minina 487 eh, a karkashin babin al min hikami amirin mu'minina alaihi salam wa mawa'izihi a karkashin babin hikimomi na sayyidina ali da irin wa'azuzzukan da suke fitowa daga bakinsa ina fata an gane ko akwai fasaisul a'imma littafi na biyu na sushi a mai suna fasaisul a'imma shafi na 124 na aziyadar. Eh, لأبي الحسن محمد بن الحسين الموسوي البغدادي قال شراه nahaj! sai waɗanda suka yi sharhin wannan littafin da aka yaba ma shi, sayyidina Umar ɗin suka ce wa minhum Da dattin wanda suka yi sharhin littafi akwai al-maisam al-baharani wa dumbuli yace ya ruwaita yace innal wali shugaban da sayidina ali din nan ya yaba wa ya furta waɗannan kalmomin yabo a gare shi huwa umar bin al-khattab shine umar dan khattab ma'anan kalman nan wa darabahu bi jiranihi ay kinayatun wata kinaya ce bil musta'ar wato ana sifanta wani abu ne ta hanyar isti'ara ilimin balaga ne an istiqrarihi wa tamakkunihi wanda yake nuna addini ya kafu a zamanin sa, ya yaku yayyabanya ya bunƙasa domin sayyidina Umar ne ya konkarin su Rome ya konkarin su Persia kasashen Iran tin Farisawa da Ruma, duk lokacin sayyidina Umar ne wannan aikin ya cusa musulunci ya tura musulunci ya yaku har can كتمكن البعير المبارك البارك من الأرض kamar yadda raƙumi in zai durƙusa ya kwanta a ƙasa ya zauna ya yi balan to haka addinin musulunci ya samu wannan matsayin a zamanin sayidina umar mu duba sharhi na biyu a can sharhu na hajjil balaga eh, mujalladi na biyar shafi na dubu ɗaya da talatin daidai 130 lamban ma wannan maganar da ta zo lamba na ɗari hudu da talatin da tara wannan shine sannan kuma in kuka je can gaba akwai al-durratul najfiyya littafin shi ma sharhi ne na nahajul balaga shafi na 394 na wannan shehinsu dumbuli din ya fa mun ji wannan sayyidina ali ya yaba sayyidina umar point na gaba shin sayyidina ali ya yadda da shugabancin sayyidina umar da khalifancinsa kuma ya maka mubaya'a shine aka ce mu mubaya'atuhu lahu ga yanda sayyidina ali yayi ma sayyidina umar a ya yadda kan cewa shine shugabansa qala ali radiyallahu anhu saidina Aliyu Allah umar yadda da shi inda ya dace mu tashi yau kenan ko ba haka ba falamma tudira yayin da ajali ya zo ma sayyidina umar kun san shi an soke shi da wuka ne yana sallah wani ba yahude abu lu'lu akal majusi ba majuse ne mai bauta ma wuta ya ce ya musulunta da sunan shi musulmi ne kuma da ya musulunta nan kullum yana sahun gaba dab da umar ya fi kowa zuwa sahun gaba ashe shi yana zuwa sahun gaban nan da wani nufi da wani nufi shi yasa waɗansu idan kuka je masallacai da yawa kamar su saudiya su ina ne da waɗansu ƙasashen za ku ga akwai waɗansu mutane da da'iman ake musu bukin sahun gaba ko ba jama'a za a yi bukin domin su aka sani su suka sani idan aka ce kowa zai rika zuwa a sahun gaba ba fuska da ba a sani ba sai irin wannan in ta faru to shi yasa za ku ga daidai imam an yi covering wannan wajen da'iman ana bukin din shi don waɗanda suka aka san su karara su ne ya dace su zauna a wannan wajen amma bakon fuska ba a yadda saboda security in za su zo gaba ko gwamna zai zo sallah ba ka isa ka ce securitinsa ba za su yi sallah bayan shi ba dukan mu Allah ne yake kare mu shi yasa ka ga abun yake dan canja irin wannan salon haka to yayin da ajali ya zo ma na Umar uhdirat na yayin da mutuwa ta zo maka dina umar sa ila eh, eh, yayin da ajali ya zo maka dina abubakar akwal akwal sa ila umar shi sayidina abubakar in musamman ya tura a kira masa sayidina umar wallahu ya miƙa masa ragaman mai jagoranci shi ne ya yi nominatin da kanshi wanda zai gaje shi in ya rasu shi sayidina abubakar ina fata an gane annabi ya rasu bai nuna ga wanda zai yi ba al'umma suka ga duk duniyar wannan lokacin ba irin abubakar wannan mutane ne suka yi masa mubaya shi kuma abubakar da kansa ya ga duk duniya ba irin sayidina umar sai ya zaɓa masa ya kira al'umma yake bayan ni wannan ne fawallahu ba'asa ila umar fawallahu ya aika umar ya zo ya bashi ragaban mulki fasani ina sayidina ali yake sai muka ji wa ta'ana muka yi ɗa'a da biyayya yi dina umar babu wanda ya ja bisa zaɓinsa da aka yi wa nasahna sannan kuma muka yi nasiha da biyayya da tsarkake ɗa'a a gare shi wa kana marziyar sira ya kasance mai gud karata ne asiratu shine kaman attestation a bada kyakkyawan shaida ta rayuwar mutum kowa ya yadda da ɗabi'unsa da halayensa da rayuwarsa sayyidina umar na naqaba wato mai halaye abun yabawa duk ba wanda ya ja da aka ce sayyidina umar ba wanda ya ja domin kowa ya san shi waye ya furta wannan magana sayyidina ali sayyidina ali ya furta wannan maganan game da umar yake dukkan mu muka mara baya ba wanda ya ja kuma muka zamanto mai da'a da biyayya da ladabi da ji idan ya umurce mu kuma muka tsarkake masa biyayya har zuciya ka san akwai wani oganka da za ka bi shi a ofis amma ka tsane shi zai kira ka kuma ka ce yes sir yes sir ka zo amma da ya juya ka ce banza ka ka san akwai wannan don dai kare kori ka koya zalunce ka ce yasa din na dole ne to amma ba irin wannan da'an muka yi ba wannan maganar sharu na uku din nan ai falamma Tubira, ai abubakar ake nufi ko yayin da ajalin abubakar ya zo shine sharhi na uku footnote na uku sai sharhi na hudu wannan maganar ku je al akwai littafin da su yan shi'an suka wallafa mai suna al-gharatu Eh, mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da bakwai na asakafi za ku samu wannan irin yaba wanda biyayya da sayidina ali ya nuna wa umar tazwijuhu game da eh, eh, auren umar fa tazwijuhu min ibnatihi ummi kulsum sannan sayidina ali da kansa ya ɗauki yarsa ya ba wa sayidina umar ya aura so surkai ne ba a taɓa mutane irin annabi da abubakar da umar da aliyu ba abokanansa ne na kudda kuddara aliyu dai yaron gida ne irin ɗan baffan shi ne tun yana ƙarami annabi na ya rene shi a gida baffan su abdulmuttalib yana da ya'ya da yawa kuma bai da abin hannu wata na sai su annabi suka zauna suka ce to ya kamata mu rige wa mu yawan ƴaƴa kowa ya ɗauki wanda zai ɗauka ya riƙe a rige masa annabi ya ɗauko sayidina ali yana yaro yace zan rike wannan waɗansu suka cikin dangi waɗansu suka ɗauki wancan waɗansu suka ɗauki wancan kaga ɗan baffan shi ne shi ya riƙe shi da ya girma ya auren masa fatima a cikin matan shi kuma har ila yau shi ma sayidina umar sai ya auri yar fatiman kuma yar eh, shi sayidina ali zakarahu wannan labarin cewan sayidina umar ya auri yar sayidina ali zakarahu kabiru mu'arrikhi shi'a wani babban malami masanin tarihi na shi shi'a yan shi'an shi ya kawo wannan labari sunan shi wa ahmad ibnu abi yaqub ya kawo wannan labarin fi tarihi a littafin tarihinsa da ya wallafa faƙala sai ya ce wa fi hadhihi sanati a wannan shekaran da ya ambata a cikin littafinsa ya ce ba umaru ila aliyin ibnata abi talibin ali ibn abi talib ko sorry khataba umar ila ali ibn abi talibin umma kulthum binti ali sayyidina umar ya je neman aure ya gabatar da kansa ga sayyidina aliyu dan abi talib na cewa yana neman ummu kulsum yar sayyidina ali sayyidina umar ya gabatar da kansa yake yana son ta da aure da shi a aliyu din Allah uban yadda da su duka wa ummuha kuma ku duba yar wannan ummu kulsum din ita ce fatimatu binti rasulillah yar fatima ne yar na na fatima ce yar su hasan da husaini din sayyidina umar ya je neman auren ta ga sayyidina ali qala aliyun sai sayyidina ali ya ce wa sayyidina umar haba innaha saghira ai karama ce umar karama ce shi suyan ba ta kai aure ba qala sai sayyidina umar ya ce inni lam urid haythu dhahabta ni ba ina nufin abinda kake tunani bane wai in aure ta a yanzu in shiga da ita no in ɗaura mata auren in ya so in ta girma ina fata an gane ba wai yanzu ba ne nike bukatanta ka aura mun in shiga da ita ɗaki ba shi nike nufi ba a ɗaura auren ina sunta amma a barta sai ran da ta ta kai ha. ku duba abun mamaki sayyidina Umar ya aure ta wa amharaha ya ba ta sadakinta asharata alafi dinar dinari dubu goma kun ga mu rubu dinari muke bayarwa ko eh dinarin ka ɗauko ɗaya ka bada one quarter shine rubu dinarin da yanzu yake bada 7,800 and something haka bai kai 8,000 ba to idan ka ɗauki 7,800 din na mu ɗauka 8,000 kawai idan ka ɗauke shi kamis ko shi zai baka dinari nawa daya naira nawa kenan hudu sau injina hudu sau takwas talatin da to talatin da biyu din ka sa tami 10,000 dubu talatin da biyu tami 10,000 300 20,000. miliyon to shi ya ba da sadakin ummu kulsum dinari fa dubu ba dubu daya fa ba biyu ba ba dari ba fa a ɗayan nan muke ta artabu da mutane sun an zo na aure duk wanda ka ya ba da sadaki kusan 50,000 a nan to ina jin dinari ɗaya ne da ɗan kwata tun da dinari eh, tun da wancan muke 32 ko ba haka ba 32 to idan ya bada 50,000 a nan dinari ɗaya ake bayarwa da ɗan kai shi musulunci yace ce kwata na dinari ɗin shine minimum abin nan sadaki da Allah kuɗi ne masu kaɗan ya bashi amma su suka tilasta ya bayar to shi ba a son iyaye su tilasta iyaye su tsaya akan minimum idan miji on his own yake ni zan ba ta kaza miliyon wannan on his own ina fata an gane ko to ku duba irin kuɗin da ya baka kun ga na farko yar sayidina ali ne sayidina umar ya aura wanda ake ganin ba kafiri a wajen shi a ku irin shi sannan kuma yar jikan manzon Allah ne sallallahu sannan yar na na fa'ima din ne yar na na fa'ima din ka duba irin alaka mai kyau da take tsakanin su to kun ga manzon Allah abokanansa na ƙud da ƙud sallallahu alaihi wasallam ba irin Umar da Abubakar ya tashi ya ba ma Abubakar da ya tashi sai ba manzon Allah Aisha Umar ma da ya tashi ya ba manzon Allah Hafsa ku duba yadda suke ɗinki alaƙa tsaka a type friend yanzu za ka iya wurin yar type friend Ka ce a'a ai onkul ɗinta ne kai ai kai matsayin uba ne bai kamata ka abin nan ina fata an gane su ko musulunci suna haka don su yi su yi tightening alaƙa mutumin da ka taso very tight da shi to sai a ce yar shi ta riƙa kiran ka onkul onkul kana son yarinya a ce onkul kawai a wani a wani sa maka wata bariya Kai kuma in ka je onkul ɗin ne ka ce to kai onkul ya je hira kuma a je a onkul ɗin kawai ina fata an gane to shi kuma annabi da ya tashi sai ya ba sayyidina usman ƴaƴansa biyu ya ba su ruqayya da tara su ko ya ba su ummu kulsum sai ya ba ma sayyidina ali yar shi fatima kuma duba yadda suke ɗinke juna sai sayyidina umar kuma ya tashi ya auri yar sayyidina ali kuma mu duba yadda suke a dinke to haka suka yi ta sassaƙa 'ya'yansu wajen aure ɗin in kai gaba da ɗaya kai gaba da kowa ne don ba ka wari dukansu a haɗe suke banda shirme irin na shi'a ta kai na'am wa ya tilasta shi ai komai ai za su samu masa mafita annabi da ya je da sayidina abakar suka gudu kogo ya ce ba don annabi kar ya bashi ya exposure ne su ana abun alheri ne su bashi an da wannan kistar waye ruwaito ta da bakinsa a littafin shi babban hamshakin masanin shi'a masanin tarihi daga cikin malaman shi'a ga sunan littafin ma footnote na biyar ku duba can ƙasa sharhi na biyar tarihul yaqubi sunan littafin tarih wani littafi ne da tarihi mai suna al-yaqubi li ahmad ibn abi yaqub ash-shi'i na ahmad dan abi Yaqub Bashi nan eh wanda ya mutu a shekara ta 284 sannan kuma littafi in ka samu littafin ka duba volume 2 mujalladi na biyu shafi na 40 a karkashin wani chapter ayyamu umar bin al-khattab inda ya kawo tarihin irin rayuwar umar bin al-khattab shi ya kawo wannan to mu duba nuktatun mudhikatun wato wata yar magana ta gatse mai ban dariya shine nukta ta ban dariya wai shi'a na baya da suka zo masu zagin umar din sai su kuma suka ce ai auren da aka yi magayin da ya faru kala Shehu daulati akwai wani malamin 'yan shi'a Shehu daula astafawi yace bi anna ali bin abi talib wai sayyidina ali dan abi talib radiyallahu anhu wai ga dabara da wayon da yi wa sayyidina umar ba'asa ila jinniyatin yahudiyya wai sayyidina ali ya aika ma wata aljana ba yahudiya wata aljana ba yahudiya bi najran a ƙasar najran fa amaraha wai ya umurci wannan ba yahudiyan don Allah ta rikide ta ɗauki shafin yar shi nan wanda umar yake neman ta da aure ta ta rikide ta ɗauki shafin yarinyan exactly ina fata an gane ko to da sayyidina umar din yazo sai ya ba ta wannan yarinyar sayyidina umar ya ɗauka itance ummu kulsum din ne wai kuma sayyidina ali shi ya san aljana ce ta rikide eh, irin suran ummu kulsum yarinyan exactly sayyidina umar da ya zo ya bashi ku duba wai ba yahudiya don a nuna maka umar da ba yahudi ne wa iyazu billah wa iyazu billah ba yahudiya ce aljanar ba yahudi na sayyidina ali on da kanshi ya aika ta zo ya ce to ga abin da nake so ki mun umar ya zo zai auri yata umu kulsum ba zan ba shi ba amma da Allah ina son ki ki ɗauki sufan umu kulsum exactly da kamanninta da komai ki je masa a matsayin keke a kai ku je can ku karata amma ba zan ba da yata ba kun gane wai wal iyazu billah idan zaka mutu raddi ba kare da gaske to kaga babban imam ya yaudara kenan babban imam inda har ya yaka sayyidina ali to ya yaudara hmm? in imam ne wanda baya kare ya fito mana ce ba zan baka ba saboda dalilai kaza ba a zuwa neman yarka ka ce ban gamsu da mai neman ta ba saboda dalilai kaza kaza ni ba zan ba shi yata ba me sai duniya ta narke don ka faɗi haka to me yasa in za a yi aure a ce to ka bari sai mu yi bincike a je a bincika me yasa a matsayin shi na imam kamar yadda suke faɗa nasu fin? ba zai iya fito ƙarara ya faɗi ya faɗi gaskiya ba kuma ba zai bayar baga dalilai A wanda zai zuwa kwace mata yarsa to wai haka yayi sai fatazawwaja aljinniya fatamassalat fi surati ummu kulsum ko sai aljanar ta rikide ta ɗauki sura da sifa da tamannin ummu kulsum shi kuma umar ya zo fatazawwajal jinniya sai ya auri aljana shi yana ganin ita ummu kulsum ne ta gaske ka fatazawwajal jinniya fazawwajal jinniyata li amiril mu'minina umar ibn al sai ya aurar da aljana da sayyidina umar a matsayin ita ce kashi ummu kulsum ɗin. ka duba su yi wai don su nuna kan ba gaske ba ne su ɓata wannan to shi mai tarihi fa bai faɗa ba fa magabacin wanda ya rubuta tarihi amma wanda suka zo na baya ne su yi ma mai tarihi ma ƙarya shi ma ya kamata ya ladartar da su tun da shi ma babban ɗan shi'a ne ya ladartar da ɗalibansa da suka zo baya da za a yi shi masanin tarihi bai ce aljana ba ne sai wanda suka zo baya ina fata an gane wannan maganan ku duba sharhi na shida can kasa footnote yunzaru ah, ok a wancan na biyar din da muka faɗa inda ya bata dinari dubu da littattafan da yawa tarihul akubi akwai furu'ul kafi ko mujalladi na biyar shafi na dubu daya da goma akwai kuma manaƙibu ali abi talib mujalladi na uku shafi na ɗari takwas da arba'in da takwas akwai littafi na hudu a shafi shafi na ɗari ɗaya da goma sha shida li'adabin huda yanzu wannan magana auren aljanan ɗin shine footnote na shida yunzaru mir'atul ukul littafin su mai suna mir'atul ukul madubin hankula ku duba sunan littafin madubin wato duk mai hankali ya mai da littafin madubinsa to kuma ga magana da hankali ba ta karba ba a cikin littafin da aka ce shi ne madubin hankula ina ji akwai contradiction a nan to a duba wannan littafin a duba mujalladi na ashirin shafi na arba'in da biyu ƙarƙashin wace chapter babu tazwiji fi tazwiji ummi kulsum a ƙarƙashin babin auren ummu kulsum na za a samu wannan ga wata matsala shi ne khawfu aliyin ko khawfu aliyin radiyallahu anhu ala umar wato jin tsoron aliyu ga sayyidina umar ba wai jin tsoron ba wai sayidina ali yana jin tsoron umar ji maka tsoro da yake yi Sayidina sayidina ali yana tausaya ma Sayidina umar yakan ji masa tsoro to a irin hakan ne makon har aka yi assassination umar sai dina ali kullum yana ji masa tsoro ya amiran mu'minin a rika samun yan tsaro ya amirul mu'minin a rika kula ya amirul mu'minin ya abi domin shi ya kutsa ya gama da rumawa ya san yana da enemies a can ya kutsa ya karya dauran farisawa yana da anis kullum sayyidina ali yana jima wannan bawan Allah tsoro ba wai yana jin tsoron shi ba yana jima ta tsoro kaga ai ba wanda zaka ji masa tsoro kullun yana tunanin ka yana sai masoyinka shi kake ji masa tsoro kar wani abun ki makirci ya same shi ai sai masoyi ne zai maka wani to sayyidina ali saboda tsananin kaunan umar kullum yana ji masa tsoro kar sharri ya safe shi خوف علي رضي الله عنه على عمر من الروم من الروم domin da Saidina Umar ya nada kuman ya nada runduna su je su yaki Rum yace shi da kanshi zai jagoranci yaki shi da kanshi zai zamanto komanda na yakin Rum sai Ali ce ya amiran bai kamata ka je ba ga komandoji ga barada ta su je kai yanzu matsayinka aka rasa ka a cikin al'umma asara ce babba an kai ka zauna a gida tura barada kawai su wakilce ka kawai li'annahu rada annasa wa masridun nas domin shine garkuwan al'umman musulmi a wannan lokacin wa masabatan lil musulmin sannan shine kuma wato abin abunan alfahari da abin ga musulmi shine komai na musulmi wa aslul arab kuma yana daga cikin tsatson asalin larabawa idan ya je can rumawa za su gane shi saboda tsananin wato gaba da laraba da suke yi umar in ne za su tasan makawai ya ce karka yi haka a ji maka tsoro mutanen karka je ga yanda al'amarin ya kasance lamma da amirul mu'minina umar al-khuruj bi nafsihi ila ghazwi rum yayin da Saidina umar ya himmatu yayi nufin ya fitar bi nafsihi da kanka ila ghazwin rum don yaƙar rumawa istashara aliyan radiyallahu anhu sai sayyidina umar ya kira sayyidina ali da manya-manyan sahabai ya nemi shawararsu ya ce ina da shawara sayyidina ali ya ce ina gani ni zan fita da kaina kun jagoranci sojojin da za su yaƙi rumawa yaƙin rumawa nan da za a yi ina so ni ne zan jagorance su faƙala lahu aliyu radiyallahu anhu sai sayyidina ali Allah yarda da shi yace wa umar innaka mata tasir ila hadha al bi nafsika dan ka da idan har kai ne kace zaka fitar da kanka ka je gun waɗannan maƙiya da kanka fatalqahum in dai har ka gamu da su ido da ido fatun kabu la ta kullil musulmi idan har aka ji maka ko ta Allah ta kasance to la ta kullil musulmi na kani fatun musulmai yanzu ba su da wani kariya ba su da wata kariya ko wata garkuwa duna aksa biladihi to musulmai fa yanzu kuma za a kaɗa su a kaɗa su a kore su har su ma za a ci su a yaki za a ci musulmi a yaƙi laisa daga marji'un yarji'una ilai ba su da wata makoma da za su koma da zai tattara kansu ya ba su ƙwazo in baka ne kenan al'umma sun tarwatse ka kenan ruma za su yi fata-fata da mutane faba'af ilaihim rajulan muhriban don Allah a duba wani mutum barde jari ne ya yi waɗannan sojojin amma kai da kanka ni ban goyi baya ba wahfiz ma'ahu sannan in ka samu jagora to ka zaburar da ahalul bala'i ma'abutan ƙwarewa wajen yaƙi wannan sihati masu tsarkakakkiyar niyya ka zaɓo su ka zaɓo su ka zaɓo irin su a zaƙulo su ka naɗa musu komanda fa in azharahu Allah idan wannan komandan naka jagoran naka Allah ya bashi nasara ya turmushe rumawa fa za ka ma tuhibbu dama ai abinda kake son kenan dama abinda zai fidda kai din kenan ko to shi kenan bukata ta biya kai dade wa in takuni al-ukhra to idan kuma ta Allah ta yi musulman aka murkushe to kun taridi linnasi wa masabatan lil muslimin to kana nan musulmai suna da madogaro dai har yanzu dai ba za su karaya ba sannan kuma kai ne makomansu amma idan aka tsallaka inda da suke takama da shi suke jingina da shi ya rushe shi kenan in ka tanga ta fashe ta mutum shi kenan sai kuma inda ya tsaya shawaran da sayyidina ali ya bashi ke wa fi riwayatin a wata riwaya qala ali radiyallahu anhu an ce sayyidina ali Allah ubangi yadda da shi yace wa sayyidina umar innal aajima kaga ajamawa sura ne ne ajamawa wanda ba balarabe ba shine ajamawa kaman kado idan ba fulata ne ce kado wanda ba ba fulata ne ba ake mushi shine kaɗo kawai ba zagi ne ba abin nan ne wanda ba ba ne ba yawa ina fata an ku rika sassautawa da Allah larabe ya ce ba ajamin mutum wanda ba ba larabe ba ko ta in eh, mutum ba barbara ya ce kirji me yake nufi wanda ba haka ne usan ina suke kada ka ba da su ko namu ne na ta ina jin ba zagi bane shi ma wanda ba ba ba barbare ba nake ji shi ne shi eh, a baba an shi san sai abu ya gagara zamu shi ne reference na ƙarshe to a takaice ba zagi ba ne ana nufi wanda ba abin nan ba sai sai dina alice kaga ajamawa waɗanda ba larabawa ba in yanzu ilaika idan fa suka haɗa ido biyu da kai gadan gobe in nan da kake za ka fita to ya ƙulu za ka suce haza aslul arab ga wani asalin balarabe ma sai duk ya su koma kanka kawai ka idza tafsatunu istarham فإذا تقطعتموه استرهب suke to shikenan idan muka gama da shi shi kenan samu nasara saboda haka karka fita sai ya zamanto kai kadai zasu yi targeting ba za su kula sauran wanda suka zo yakin ba domin kai ne asalin laraba ginin laraba tsatson larabawa wanda yake da dangantaka da jikokin annabi mene to kai za ka zama to prime target ji. zaman kaɗi na yana da amfani wannan shawaran akwai wanda zai baka shi in ba masoyi ba to ita ce sayidina aliyu radiyallahu anhu wa arbahu ya ba sayidina umar radiyallahu wa arbahu radiyallahu anhu wa arbahu wannan maganar ka duba sharhi can ƙasa na ɗaya footnote kenan nahajul balaga littafin nan nasu nahajul balaga shafi na 169 nomban ma magana shafi na 196 lamban hadisin ma maganar ma don suna nombarin kowane magana to ita ce ta 146 a ƙarƙashin wani babi wani chapter na littafin za ka sabu wannan maganan ka je min kalamin lahu daga maganganunsa shi sayidina ali wa qadishta shara umar bin al a inda ya nemi inda umar ya nemi shawararsa fi shukhus li qitalil furs bi nafsihi wajen kutsawa don yakan farisawa da kansa amma anan a ce rumawa ina jin daga rumawan an wuce farisawan ne kun san waɗannan yaƙe-yaƙen da wanda ya yi su ina jin dukkan su Khalid bin Walid Allah mun yadda da shi mu je point na gaba tamanni aliyin burin sayidina ali a rayuwansa sayidina ali cikin burace-buracensa na rayuwa to akwai yana da buri babba an yalka Allah ta'ala bi misli amali Umar kullum burin sayyidina Ali Allah ya ɗauki ransa yana ayyuka irin na sayyidina Umar ya ga kansa yana ayyuka irin na sayyidina Umar Allah ya ɗauki ransa a haka yana daga cikin babban burin sayyidina Ali ai sayyidina Ali ya san matsayin Umar ɗin waɗannan magiya kawai suke ai ai ya san shine second na 'yan aljanna bayan sayidina abubakar cikin goma nan da aka musu albishir da shiga aljanna waye na farko waye na biyu waye na uku waye na hudu sai su talha sai su zubair to don girman Allah ko kai ne a rayuwanka aka ce ga wanda manzon Allah ya nuna yace wane dan aljanna ne tun yana raye a tsakaninku don Allah wane ne zai fi zamanto abin koyi a gare ka ka rika kofayin din abin da yake kai ma kai fatan ka ga kana aikatawa shine to sayidina ali kullum burin shi kullum burin shi bayan an tabbatar mai da cewa shi ma dan aljannan ne fa amma kullum burin shi Allah ya ɗauki ransa yana mai aikata irin ayyukan sayidina umar wannan fa shine wanda shugaban shine wanda yan shi'a suke cewa sa. su ne wanda kuma suke cewa sayyidina Umar dagutu ne kafiri to ga sayyidina Ali abin da yake buri ya mutu akai irin sa shine tamanni buri na sayyidina Ali radiyallahu anhu an yalqa Allah ya ga ya mutu ya gamu da Allah ta'ala bi misli amali Umar yana mai aikata irin ayyukan umar radiyallahu anhu ga inda statement na sayidina ali ya ce lamma ta'ana abu lu'lu'atul majusi yayin da abu lu'lu'ata ba majusen nan dan farisa dan iran mai bauta mawuta shine yace ya musulunta fa dalilin da yace ya musulunta din saboda umar ya yi konkarin garin su ya rugurguza garin su ya kashe aqidan bauta ma wuta. ya shigar da musulunci wannan kiyayyar da dabar ita ce a zuciyarsu har gobe har jibi duk wani sharbin da za su rike kawai ba ana eh, wancan gabar kawai ta an rugurguza daular ta farisa ta bauta mauta Shi ne kawai kiyayya. shi yasa gaban ta fi umar to yayin da suka ce ba yanzu musulunci ya gama da su da su rumawa babu wata daula ko kuma wata ƙasa fafawa da za ta iya fesin musulmai to sai suka kullo da wani plan su ce mu rika cewa mun musuluntan mana mu ce mun musuluntan sai mu samu daman shiga cikin musulman da cuɗanyuwa da su mu yi sallah da su mu yi menene da su mu shiga har sahun gaba amma idan muka tsaya muka ce muna nan a inda muke ba mu da access da zamu iya samun musulmai a har mu shiga mu yi bata wanda zamu bata ina fata an gane ko to shi wannan din, to yayin da wannan la'anannin abu lu'lu'atul majusi yayin da ya soke umar da wuka radiyallahu anhu Allah ubangiji da sayyidina umar ana sallan asuba ne yanda su kanta ya kasance kan irin fitilan su kun san yadda take da irin mai dan man nan da dan zare a ja zare sai a dan kunna yana tsotsan mai haka irin wanda zaka ga a jikin bangon masallaci ai inda ake ajiye su to irin wannan ne sayyidina Umar yana gaba shi kuma wannan yana safun gaba to sayyidina Umar yayi sujada kenan to wukar irin mai kaifi biyu ne haka wanda kotanta a tsakiya ne haka ina fata an gane tana suka ta nan tana suka ta nan ina fata an gane to da ita sayyidina umar ya yi ruku'i kenan sai ya rub kawai ya soka a cikin sayyidina umar ya danna ya ɓata to sahabai ba irin mu bane kana su jira kana dan kallace kallace haka kana su jira kana dan daga kai kowa ya concentration concentrated akan addu'o'i da sujada bai tuna komai sai Allah sai aka ji liman bai dago ba fa sai sai dina umar yana ce katalani katalani katalani ya kashe ni ya kashe ni ya kashe ni sai aka duba kawai sai aka tashi fa sahabai sai shi da wuka to ina jin anan da aka yi kokarin kama shi sai da ya soke mutum shida ne nake ji ko nawa ya soke wani ya soke wannan ko ta in aka yi haka kaifi ne in aka yi haka ni ne to wani sabi ne ya dauki wani ya ca rigan shi ya jefa a wukan sai ya nannaɗe hannu ta soki abin nan sai ta makale aka nannaɗe hannu sai ya kashe kanshi immediately da kansa da ya za a kama shi amin ya rabbal alam to yanda ya kashe sayidina umar din kenan aka kawo likitoci kwararru su duba sayidina umar wani likita da ya zo sai ya ce a ba sayidina umar nono aka ba shi nono da yake nono fari daban da jini ne da ya sha nono sai ya ga ya fito ta abin da ya ce ina wannan sai ta Allah ya barka shi ne kai gaba ɗaya to kisan da yawa sai na Umar amma ya ɗaya jinya na ƴan kwanaki kaɗan Allah ya karɓi rayuwarsa to a ciki ne sai ya kira sayyidina Umar ya damƙa ya kira menene yawa ya kira abin nan ya kira mutum shida ya ce su je a yi zaɓe cikinsu shi kuma yadda yake nan bai nominatin wani kamar yadda abakar ya yi nominatin ya fidda shi ba ina fata an gane ko to yayin da wannan ba majusin la'anannen abu lu'lu'ata ya kashe sayidina umar da hala alaihi da cikin sauri da gaggawa sai dakala alaihi ibna ammi rasulillahi sallallahu ya'yan babban manzon Allah suka yi gagga suka shiga inda sayyidina Umar yake wane ne ya'yan babban manzon Allah na farkon su shine Ali bin Abi Talib shine number 1 wajen wajen Umar sai wa Abdullahi bin Abbas kun san mahaifin aliyu da abbas dukkansu wa da kani to su suka fara shiga wajen na umar kala ibnu abbas sai abdullahi dan abbas ya ce fasami ina sauta ummi kulsum bintu aliyu bin abi talib sai muka ji muryan ummu kulsum wannan yar sayidina ali da umar ya aura inna sai muka ji muryanta a cikin gida tana ce wa umara wayo Allah umar wayo Allah umar tana ihu tana taƙaici an sauke mijinta wa kana ma'aha niswatun a tare da akwai akwai waɗansu mata masu yawa yabtina suna ta kuka fartajjal baitu buka'an sai gidan umar gaba ɗaya girgiza kawai wajen kuka kawai kuka kawai faƙala ibnu abbas sai abdullahi dan abbas ya ce fa wallahi na rantse muku da allah laqad kana islamuka izzan ya umar babu shakka musuluncin ka ɗaukaka ne izza ne ga musulunci da musulmi wa imaratuka shugabancinka kuma umar fathan wani buɗe ne ga al'umma wa laqad mala'ata al-arda adlan babu shakka ka cika duniya da adalcinka umar mun shaida adalcinka ya mamaye duniya faƙala umar sai umar da ya ji abdullahi dan abbas ya bada irin wannan shaida ya furta waɗannan kalmomi game da shi sai sai da umar ya ce masa a tashhadu li bi zalika ya ibn abbas ibn abbas kana bada shaidan haka zaka bada shaidan wannan shaida fa kake bayarwa game da ni kala fa annahu kariha shahadata fatawaqqafa wato kaman wato baya son wannan shaidan sayyidina Umar ba ya ga Abdullahi dan Abbas sai ya ga kaman Umar bai son irin wannan yabon da ya masa fatawaqqafa shi kuma sai ya tsaya ya yi kamar yace yanzu yaba mun kake yi sai shi kuma na hayyaja faƙala lahu aliyu sai aliyu ya ce kul na'am kace mai eh me zaka baka san shi bane kace mai eh haka din ne na shaida wa ana aka, sai din alice ina tare da kai haka kake mu faɗa faƙala sai sayyidina umar yace to na'am to naji ina fata an gane ko naji to ka duba shaida irin wanda suka bayar game da sayyidina umar walamma ghussila umar bayan aiwa sayyidina umar wanka bayan ya rasu aka masa wanka radiyallahu anhu Allah yarda da shi wa kuffina aka sanya masa likafani wa sujjiya bi bihi aka rufe shi da wani mayafinsa alkibban sakato aka rufe shi da shi bayan an sanya masa likafani aka rufe shi da shi nazara ilaihi aliyun sai aliyu ya kalli ga umar a kwance cikin likafani an lullube ta haka faƙala ya ce ma ahadun babu wani mutum a duniya ko da babu wani mutum ko da ɗaya ne babu wani a mutum ɗaya a duniya da ni aliyu innan uhibbu ke son ahabbu ilayya wanda ya fi soyuwa a gare ni an alƙallaha in gana mutu na gamu da Allah bisa hifatin min hadhal musajja gana mutu na irin ayyukan wannan wanda aka lullube shi inna babu wani mutum a duniya da nake so in mutu in haɗu da Allah da irin ayyukansa irin wannan da yake a littafanin nan yau inda ya faɗi wancan kalman kenan ina fata an gane ko inda ya faɗi wancan kalman kenan ya nuna burin Allah ya ɗauki ransa yana mai ayyuka irin na ayyukan sayyidina Umar wannan maganar su shi'awan ne da kansu suka wallafa littafi suka kawo shi a footnote na biyu can sharhi na biyu kitabu shafi in ka samu littafin su mai suna kitabu shafi shafi na 171 za ka samu wannan li'alamil huda littafi na biyu da za ka samu wannan labarin ma'anil akhbar akwai littafi ma'anil akhbar shafi na 389 da kuma ɗari ɗaya da biyu babu na wajirin ma'ani li ibnu baba waihi al'ummi mutumin kumɗin nan littafi na uku da za ka samu wannan labarin kuma akwai biharul anwar masu mujallabi na ashirin da takwas shafi na ɗari ɗaya da goma sha bakwai ka duba kitabul fitan wal mihan wato littafi on da chapter ɗin wato babin musibu da fitinu da suka auku na ƙarshe balaga min ikrami umar ni alil bait sai yana daga cikin girmamawan sayidina umar da yake wa alil baiti yalan gidan manzon Allah annahu kana yufaddilu al-husaini ala ibnihi abdullah sayidina umar ya kasance yana fifita husaini sayidi dan sayidina ali sayidina umar ya kasance yana fifita shi akan dan shi abdullahi bin umar da ya haifa saboda tsaban kurewan girmamawa kenan yana girmama jikan manzon Allah dan sayidina ali dan sai dan na na Fatima Husaini din nan sayyidina umar yana fifita shi sama da sama da shi da ya haifa abdullahi hatta qala kalimata Hulma mashhuratu fil husayn har ma sayyidina umar ya kai ga ya faɗi wata magana da ta shahara ma a littattafan musulunci game da ya ce wa hal an bata sha'aru ala ra'as ghayrukum inda ba ku ba akwai kai da zai fidda gashi wani irin magana ce na wato idan ba ku ba akwai wani wanda zai samu menene kan ko za ku san inda za ku fassara idan ba ku ba ku sai ne akwai kan wani da zai fi da gashi kun gane proverb din proverb to kamar ya za ku fassara shi ehe ehe shikenan Allah saka da alheri don akwai wanda za su expressing na su fito da shi sama da ni inda ba albarkacin gidan annabi ba da ko da gidan annabi da family amin akwai wani wanda zai daga kai ma ya nuna wai shi wani ne ai albarkacin ku ne muka samu izza da daraja da ɗaukaka ina fata an gane ko abin da ya faɗa wannan magana fa su suka ruwaito ta a littafin su ku duba sharhi na uku footnote kenan na uku sharhu na hajil balaga mujalladi na goma sha biyu shafi na ɗari biyu da talatin da shida a ƙarƙashin siratu umar bin khattab tarihin rayuwar umar ɗan khattab li ibn abil hadid yau inda za mu tsaya kenan mun zo kuma kan gaba karatunmu na yau magabata daga sayyidina ali da ƴaƴansa da menin gaba ɗayansu suna masu yaba mawaye da girmamawa da yadda da shi da ba shi, shawara da kusantar shi kuma suka yadda da shi suka yi surkuntaka da shi har suka auren masa to gobe gobe kuma abinda za mu yi za mu ji bayanan matsayin Sayyidina umar a wajen 'yan shi'a na baya dina wanda za ka ji contrary to abinda muka ji yau na yabawa su la'anta na girmamawa su kaskantawa ne na yabawa su tsinewa ne za mu ji contrary ga abinda magabatansu suka faɗa sai da na umuwan suka mu'amalance shi ga abinda jelan da suka zo na baya-baya su kuma ga sunan saɓanin abinda magabatansu suka faɗa su faɗa a nan za mu tashi in Allah ya tsawaita rayuwan kenan wala tadri nafsun ma za ta kasi bukata ba ran da zai iya san abin da zai faru da shi gobe Allah Ubangiji in ya ara mana rayuwar za mu ci gaba da fatan Allah mana albarka ya shirye waɗannan 'yan shi'an ya shirye su ya dawo da su hanya wanda suke bi wani abun a makanci su bashi su dawo fatan mu kenan fatan Allah mai yalwar rahama ne mai yalwan gafara ne aljanna tana nan da yawa yalwatacciya in aka tuba aka da Allah zai yafe kuma Allah zai sa kowa a ina abinda muke so a bayyana kenan amana ce in za ka halaka a faɗa maka shi kenan tsakaninmu da kai kawai Allah ubin mana muwafaqa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya rabbal alamin